maku maraba ina muku jam'ama tambaya da zan maku shine shin kuna so ku shiga addinin musulunci ko da kuke so ku shiga an maku ne ko gwamnati ko kuma masarauta ko kuma wasu masu arziki suka ce dole sai kun shiga addinin musulunci ko kuma sa kan ne da sha'awa kawai sha'awa kuke yi sha'awa kawai kuke yi kuna son addinin musulunci ya dace da ku ya dace da ku kuna aunarsa kuna aunarsa a cikin zuciyarku a cikin zuciyarku to alhamdulillah an samu mataki na farko kenan domin komai sai da yadda sai da sha'awa haka ne gaskiya ne ba to akwai kalmomi da zan faɗa sai kowa ya saurara lafazin baki na ku duba yadda baki na yake buɗewa kuma dama na ki faɗa kunnan kuna ji sannan ku zai to zan fara to bismillah أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله أن لا إله إلا الله لا إله أن لا إله أن لا إله أشهد أشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله رسوله الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله رسوله الله 学校もそれで。